daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 60 49 da kuma 41 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com barkanmu da asuba yau laraba 4 ga watan yulin shekarar 2018 Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga Baba Yakubu Makeri da kanin labaran duniya. Da fatan kana lafiya. Ina lafiya kalau Mahmud. Kanin labaran da yau su ne wato furicin da shugaban Amurka Donald Trump ya shayi a kan dangantakarsa da hukumomin leƙen asirin ƙasar sun ɗauki wani sabon salo a jiya talata. yaman wace majalisar ɗinkin duniya ta ayyana ƙasar da ke fuskantar mummunan rikicin jin kai akwai alamar lamari zai ƙara yin muni india kuma ta buƙaci kamfanin facebook ta hana yada saƙonnin ƙarya kan manhajar whatsapp to makonni biyu bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu akan kasafin kuɗin shekarar 2018 har yanzu ana ci gaba da kace nace kan kasafin kuɗin a zo a baza kolin abin da aka kai wasu ayyuka da aka kara wanda ba a cikin da ba ya kawo a ga aina kawai aka sa wa'annan ayyukan wani ƙarfi da aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane. To a jamhuriyar Nijar kuwa an fara shari'ar wani rukunin mutane da ake zargi da alaƙa da ƙungiyar Boko Haram. Wannan shari'a wadda aka yi ta wajen juji uku ga shari'a kuma za a yi shugaban kowa ya zamanto tabbatacce ne kuma tattauna za a yi magana kowa ya gane sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken bayanin waɗannan rahotanni sannan muna tafi da shirin demokuraɗiyya a yau sunana mahmud lalo assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya ko makiri firicin da shugaban amurka donald trump ya sha yi a kan dangantakansa da hukumomin leƙen asirin ƙasar ya sake ɗaukar wani sabon salo a jiya talata inda yake tambaya ko hukumar tsaron kasar tana farautansa ne a wani bangare na bita da kullin siyasa da take masa a wani sako na twitter shugaban ya ce ciki hukumar tsaron wacce ke kula da galibin ayyukan binciken bayanan sirri ta na'urar zamani da gwamnatin amurka take yi inda ya kira ta da mai abin kunya lallai hukumar tsaron kasa ta share kiran wayar tarho da sakonnin tas na da suka kai miliyan 685 Trump ya faɗa a wani sakon Twitter yana cewa shin wannan ba karya dokokin bayanan sirri ba ne? Suna kuma ɗora laifi a kan matsalolin na'ura. Yaman wace Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ƙasar da take fuskantar mummunan rikicin jin kai, akwai alamar lamarin zai ƙara yin muni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cewa mutane miliyan 22 suna cikin tsananin buƙatar taimako, kuma rabin su ƙananan yara ne. majalisar ɗinkin duniya ta ce kashi 80 cikin ɗari na al'umman ƙasar suna rayuwa cikin talauci wasu miliyan 8,400 kuma suna fama da yunwa kuma yaro ɗaya yana mutuwa a kowane minti goma a cikin ƙasar shugaban ƙungiyar tallafawa ƙananan yara ta unicef harriet for ta ce sama da rabin asibitocin ƙasar sun daina aiki saura kuma suna basa aikinsu sosai ta ce ba a biyan akasarin ma'aikatan kiwon lafiya shekaru biyu da suka wuce amma duk da haka suna zuwa aiki saboda sun san ana da bukata So, as you can see, the social protection system, the health, the education, and the water and sanitation ta ce kamar yadda kuka sani shirye-shiryen kare jama'a da na kiwon lafiya da na ilimi da ruwa da tsabtace muhalli su ne muhimman abubuwan rayuwa na kowace jama'a amma idan duk waɗannan abubuwa suka rushe to ta ce ba ƙaramin fuskantar bala'i za a gani ba majalisar ɗinkin duniya ta rawaito cewa an kashe akalla ƙananan yara dubu biyu. wasu kuma da aka jikata sun kai dubu uku da ɗari hudu tun lokacin da rundunar haɗin gwiwa da saudi arabia take jagoranta ta fara kai hare-hare a kan 'yan tawayen houthi a cikin watan maris shekarar 2015 don taimakawa gwamnatin ƙasar india ta buƙaci kamfanin facebook ta hana yada saƙonnin karya a kan manhajar whatsapp tana mai cewa waɗannan bayanan karyan sun yi sanadiyar 'yan banga suna kashe mutane da dukan mutane a faɗin ƙasar sakonnin ƙarya game da masu satar yara da ya bazo a whatsapp ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane talatin a jihohi goma cikin shekara guda ciki har da mutane biyar da jama'a suka musu duka har suka kashe su a ranar lahadi a cikin jihar maharashtra wanda ke yammacin ƙasar a cikin wata sanarwa da kalamai masu gauni a jiya talata ma'aikatar na'urorin da kuma fasahar sadarwa na india ta fitar da wata sanarwar da ke cewa facebook ba za ta iya kaucewa yin bayani da kuma daukar alhaki ba idan aka yi amfani da wannan manhajar aikewa da saƙonnin baza labaran ƙarya sanarwar ta ce gwamnati ta kuma mika kokinta ga whatsapp ta ɗauki matakin gaggawa wurin kawo ƙarshen wannan abu kuma ta tabbatar da ganin ba yi amfani da dandalinta wurin baza irin waɗannan bayanan ƙarya ba in ji ma'aikatan fasaha sadarwa ta indiya ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu aikin ceto a thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto kungiyar 'yan wasan kwallo na matasa da suka makale a cikin wani kogo da ambaliya ta afkawa sama da mako guda kafin ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda za a samu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna an gano matasan goma sha biyu 'yan shekaru goma sha ɗaya zuwa goma sha shida da mai horar da su mai shekara 25 a ranar litinin haɗe wuri guda akan wani dutse a can cikin kogon tong lang a halin da ake ciki kuma hukumomi suna kokarin jan ruwa daga cikin kogon amma ganin za a samu ruwan sama mai yawa kamar yadda hasashe ya nuna yaran za su buƙaci yin amfani da riga da za ta hana su nitsewa cikin ruwa yayin da ƙwararru za su rika ba su shawaran abin da za su yi in je ministan harkokin cikin gida da ake kira anopon paunjanda an ce yaran yaran da mai horar da su suna fama da kasala sojojin kundumbala na mayakan ruwan thailand guda bakwai da suka hada da ma'aikatan lafiya ne suke kula da yaran kuma suna tare da su a cikin kogon ana sa ran ganin karin masu zanga-zangan adawar sabon dokan sashen shari'a ta kasar poland a yau laraba yayin da duban masu maci a faɗin kasar aka ji suna wato suke nuna cewa wannan mataki ne da gwamnatin masu ra'ayin neman sauyi take ɗauka domin mamaye kotunan ƙasar an ga dubban masu zanga-zanga ɗauke da tutocin poland da na tarayyar turai kuma suna ihu suna cewa kada a mamaye kotuna a cikin wato birnin wasau da kuma sauran biranen ƙasar a jiya talata Baba ya kuma makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko kasashe masu iyaka da teku a yankin Afirka ta yamma sun yi wani taro a Abuja babban birnin Najeriya. inda suka yi nazari kan karfafa dokokin hukunta masu fashin teku da kan yi barazana ga masu hada-hadar kasuwanci da masu niyyar zuba jari a yankin daga abuja ga rahoton da nasiru ya hikaya ya aiko mana Taron da ya tara manyan alkali na kasashen don ba ni gishiri in ba kamanda kan dokokin da hukumar hadadar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya ke cewa Najeriya ba ta da irin waɗannan dokoki a tsarin mulki da za a rika amfani da su don katse hamzarin 'yan fashin tekun. A lot of our maritime legislation dates back to the colonial times. Babban alkalin kasar Gambia Hassan Bubakar jalo ya ce dokokin da ake amfani da su a kasashen tun zamanin mulkin mallaka aka tsara su. Da haka akwai bukatar sabunta su don su dace da zamanin yau. Bubakar Jallo ya ce akwai shafi muhimmancin samun dokoki masu kwari don lamarin 'yan fashin teku ya shafi dukkan kasashen duniya ne. Shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa ta Najeriya Hassan Bello ya ce rashin dokoki masu kwari na kawo gagarumar asara ga Najeriya ta hanyar fargabar masu zuba hannun jari da ke ɗare-ɗaren cin karo da barayin teku. Yawanta shi yasa duk duniya yanzu an san cewa Gulf of Guinea da ka yi magana ana fashi sosai da kuma gaɓoɓin teku na Najeriya. Shi yasa yadda na faɗa an sama idan jirgi zai zo Najeriya sai an sami shi eh, inshora mai yawa. Wannan inshora fa da ni da kai mu za mu biya kuɗin nan. Banda haka nan kuma a harkar da ke damun mutane shine wasu ba sa ma son su zo da jiragen su a Najeriya saboda za a fashe. To idan ya kai haka nan kuwa za ka ga ƙudurin da eh, gwamnati take da na fitar da kaya. za ka ya samu matsala dole a dage a ka a duba a yi magana a samu yarjejeniya a tsakanin kasashe a gabe zai faru wani kwararre a lamuran zuba jari a najeriya muhammad kashim ya ce da zarar an samu kwararan dokoki najeriya za ta kara bunƙasa ta fannin ɗimbin lamuran raya arziki da ke zuwa daga hada-hadar teku za ka ga mafi yawa za su ce in ma suka yadda za su kawo sai su ce to in aka samu wata matsala za a koma ne a yi hukunci da irin dokoki irin na kasashen turawa an ga alkali da dama daga babbar kotun tarayyar Najeriya da takwarorinsu na Afirka masu magana da harshen Ingilishi a taron. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mugargaɗe mai gina mai Madalla gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma sai batun kasafin kuɗi. makonni biyu bayan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya rattaba hannu a kan kasafin kuɗin shekarar 2018 har yanzu ana ci gaba da kace na ce inda ke takaddama kan karin kudade da aka yi a kasafin da kuma wasu ayyuka da aka cire a cikinsa daga abujin da ya ga rahoton da madina dauda ta aiko mana ko da yake shugaba buhari ya yi korafi cewa an matsa masa ne ya sa hannu saboda kawai a yi wa al'umma aiki sanata mai wakiltan jihar nasarawa ta yamma abdullahi adamu ya ce akwai abin dubawa akan korafin nan na cushe da ake zargin majalisar ƙasa da yi. Abin da ke so shi ne, ɗaya daga magungunan wannan al'amari na kuɗi kuka da ake maganin budget na na maganin kasafin kuɗi. Zan so in kira shugaban ƙasa da babban murya da ainihin ofishin yin budget na kasafin kuɗi. A zo a baza kolin abin da aka kawo musu ba su kawo. A baza koli wasu ayyuka da aka ƙara wanda ba a cikin abin da shugaba ya kawo. A ga aina kawai aka zawa ina ayyukan. a zayyana mana aiki wuri kaza ya mace sun zo da shi da baya cikin shirin mu kuɗi kaza ne kaza aiki ya sa a wuri kaza mu gani a ina ne a wanzu ba zaɓa kai wa ina ayyukan so aka yi musu wannan ayyukan muna roƙon Allah muna roƙon Buhari ya sa mutane su yi mana wannan a zo a da kola ga 'yan Najeriya gabin da aka yi gabin da kawo kowa sani na karance shi layi layi kalma kalma to abin da ka dawo shi kuma gashi yanzu an rage abu kaza a wuri kaza gashi an rage abu kaza a wuri kaza gashi an rike akwai zaɓen ka kawo na kasafin kuɗin aiki kaza gashi kuma an kawo aiki a yi kaza a wuri kaza gashi kuɗin shi kaza an kawo yi kaza da ya cikin shirin bai kaza kaza an kawo duniya su gani mu gani abun na yabo ne tsakanin da Allah ka yi ko kuwa akwai son zuciya a ciki amma a kokarinsa na bayanin dalilan da ya sa 'yan majalisar suka yi wa kundin kasafin kuɗin bana garan bawul bayan shugaba buhari ya miƙa musu shugaban kwamitin kula da harkan kasafin kuɗi na majalisar dattawa sanata ɗanjuma goje ya yi bayanin hujjojinsu farashin mai yana tashi a kasuwan duniya gaba ɗaya su mutanen gwamnati shugaban ƙasa ya zo mana da farashin mai akan dola arba'in da biyar a kowane barar ɗaya amma mun san kuɗin ya wuce haka to mu ƙare da yawa ba sai mu ƙara dala shida ba mu makara da kanmu ba mun yi shawara da shugaban kasa da sauran makarabansa su executive kenan su muka shawara mu ya kamata a kare akan wannan farashi a kara dola shida so sauran aka samu karin kuɗi wani karin kuɗi da aka samu kuma an yi amfani da su ne wajen magance wasu abubuwa da suke damun mutane misali kamar yanzu ma'aikatan hanyoyi an kara mata kuɗi fiye da biliyan ɗari da tara bangaren kiwon lafiya kuma an yi dama akwai doka da aka yi tun da jimawa wajen shekaru hudu ko biyar suka wuce amma ba a amfani dokar nan an ce a kowane shekara cikin kasafin kuɗin mu kashi ɗaya cikin ɗari ya kamata ya zama na an ba da shi a wajen harkar kiwon lafiya ba taɓa haka ba to bana mun fara akan wannan al'amari dai tsohon dan majalisar wakilai dr haruna yarima ya ce dole ne a sake fasalin yanayin ayyukan 'yan majalisar gaba daya idan ana so a ga canji a yaƙi da cin hanci da rashawa ai kwanan nan wani dan majalisar ya fita ya gaya wa duniya akan cewar ana ba dan majalisa sanatoci miliyan goma sha uku kowane wata akan matsayin allowance aikin me suke yi da za a biya mutum a najeriya nan yau akan cewar miliyan goma sha uku a kowane wata wannan ayyukan kwamiti-kwamiti da ake ta yi a cikin majalisa abinda suke kira a turanci way oversight function ba abin da ake yi a cikin wannan illa kumbiya-kumbiya illa babakere illa rubuta takardu na karya na buge shugaban ƙasa a janar muhammadu buhari ya tsaya tsayin daka a tsayar da wayannan abubuwa ɗannan abin da ke faruwa a majalisa Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wa zai cuci ba Allah, wa zai zagi ba Allah, wanda i cuci ba Allah. To a jamhuriyar Nijar ko da ke makwabtaka da Najeriya a karan farko an fara sauraron shari'ar wani rukunin wato rukuni mai kimanin mutane 40 da ake zargi da alaka da kungiyar Boko Haram a Difa a maimakon abin ninya mai da aka saba da nufin takaita wahalar iyalan waɗanda al'amarin ya shafa. inda wannan karan alkalai uku ne suke sauraron karar domin kaucewa tsaikon da aka samu a baya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na sule mummuni barma wanda ya fara da kalaman babban alkali mai shigar da kara shu'aibu suna wannan shari'a wadda aka yanta wajen juji uku ga shari'a akwai gatar jama'a akwai wanda aka ce magarfe akwai kuma lauyoyi kuma za a yin shugaban kowa ya zamanto tabbatacce ne kuma tattamna za a yi a yi magana kowa ya gane za ina fatan da atuka wanga da a karo na farko zakko da zamu nan zuwa gaba mutane za su ci gaba da gane yadda muka taya da sharamu. Yan uwa da dangin waɗanda suka fada hannun mahukunta a sanadiyar zargin kasancewa mayakan Boko Haram sun tofa albarkacin bakin su a game da wannan zama. Gaskiya mun yi goyon ba 100% bisa wannan harkar. Tana cikin harkar da aka yi wannan akwai masu lehi akwai marasa laihi manya suka yi magana sun ce wanda bai laihi za su kashe kuma dole mu 'yan gari mu yi haƙuri mu amshi da hannu biyu samar da madogara domin mutanen da kotu ta wanke daga zargin ta'addanci na daga cikin abubuwan da ƙasar Nijar da masu hannu da shuni suka wa kansu kamar yadda tuni wasu tsofaffin mayakan kungiyar Boko Haram da suka miƙa wuya ke amfana da hanyoyin neman na kai a wani yunkurin sake mayar da su cikin al'ummomin da suka fito ta yadda za su rungumi sabuwar rayuwa daidai da ta kowane mutum in ji shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya hot autorité a la consolidation de la paix colonel abutarka mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar alkali nura da duniya shari'a yau tana kowa da ta fatan za a min afuwa sunan alkalin shu'aibu sauna ta waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe ɗan dare ne da minti sha bakwai to ko masana ke cewa dangane da batun sauya sheka da wasu 'yan jam'iyyar apc ke kokarin yi a najeriya wannan na ɗaya daga cikin batutuwan da shirin dimokuraɗiyya zai dubi a kai a wannan karan Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar hanna 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba guzur tsoman da ake yi ne tsakanin jami'ar ta APC mai mulkin Najeriya musamman ma wasu 'ya'yanta da ke cewa za su koma daga inda suka fito wato jam'iyyar ta PDP. Da ma nasarori ko akasi da jam'iyyar ta samu wanda har masu zaɓe za su ɗagwara ta akan mizani domin sake zaɓen ta. shi ne batun da za mu tattauna yau kuma za mu tattauna wannan batu ne da dr tukuru abdulkadir malamin kimiyyar siyasa da ke babban kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna wato kaduna polytechnic kuma na fara tambayan dakta ne ko yana ganin ayyukan gwamnatin apc cikin shekaru uku ya ba damar miƙe kafafunta lokacin zaɓe mai zuwa? Ina ganin a tsarin siyasa da kuma yanayi na zaɓe da ake a wannan sha'anin gudanar da shugabanci irin namu kuma ko ba namu ba ma ina ganin ba kowane shugabanci ne shugaba zai tunanin cewa kawai gara ya je take ba tare da ya yi tunanin samun wata adawa ko kuma ainihin matsala daga waɗanda su ma za su yi koma jin neman wannan mukami ba in aka dawo daga muka dawo kan tambayar ka eh akwai abubuwa da yawa da iya gani misali na ci gaba daidai gurgudo amma gaskiya abubuwan da ake ba wai ban tsammanin ya isa a ce gwamnati ta zauna kawai ba sa la'akari sauran kuma bukatu ko kuma sauran wasu al'amura ta ce wannan abin da ta yi kaɗai ta wadatar yanzu misali in ka kalli arewa maso yamma ka ga mu ai ba mu fuskantar wannan yanki ba fuskantar matsalar boko haram amma kuma ga abin da ke faruwa na matsalar tsaro ya yi kamari ya tsanani inda ba za ka iya gaya ma mutanen misali jihar zamfara misali ko wasu bangarori na jihar kaduna kamar karamar hukumar birnin gwari da wani bangare na giwa da sauransu ka gaya musu cewa misali an ci gaba a yanzu ba saboda shekarun baya akwai matsaloli amma ba su tsananta suka faɗa da suka kai irin halin da ake ciki a yanzu ba yankunan mu wani lokacin ka tashi kamar daga eh, nan karamar a jihar kaduna tsakanin zariya zuwa shika zuwa funto zuwa giwa al'amari ne wanda yake kusan ɗaya ne lokacin da ba za ka ji ana cewa ainihin yan fashi mutanen da suke amfani su kakkashe jama'a su abin da suka ga dama ko a faɗa ƙauyuka tarwatsa mutane daga ko'ina saboda haka bayan da za a ce a yanayi irin wannan ce kuma wai gwamnati ce za ta shan tafiya ba za ta kokari ta lallashi mutane ko kuma ta kara nun ta yi kokarin da kawo ƙarshen waɗannan matsaloli ba akalla kafin zaɓe domin kara nuna wa mutane cewa tana ayyukan da aka zaɓe ta sai. to dokta kana nufin kenan ma tsaron da gwamnatin ke ikirarin ta samu nasara a kai da sauran na a kafa idan na fahimce ka. ba adalci ne ba a ce ba ta yi kokari ta wajen yaƙi da eh, 'yan boko haram ba wannan kan tabbas an samu nasara ba za a ce kuma kowane bangare da ke arewa maso eh, gabas an kawo ƙarshen al'amarin ba amma dai dan gudun hijira da dama suna komawa wuraren su sannan kuma yadda ake samun tashin ba ma bamai misali a garuruwa irin su kaduna irin su kano da su abuja yanzu kaga babu saboda haka a nan za zaka dole ka yaba mata amma wajen mu maganar sauran al'amura na harkar tsaro ta ga shekarun yan watannin nan ko kuma daga shekara biyu zuwa wani abu a yanzu a hanyar kaduna zuwa abuja da sojoji duk da yan sandan da aka sa har yanzu nan zai wahala a yi wata guda baka ji an ce da kusan kullum ne to lokacin da yan sanda suka hukumar yan sanda suka kara jami'an su an dan samu ci gaba abin ya takaita ba yanda aka saba samu kusan bara ba misali to amma har yau akwai wannan matsaloli kamar da maka magana mutanen da ke karamar hukumar birnin gwari ba za su ce maka akwai shugabanci a yanzu ba kawai sun san dai misali cewa suna najeriya ne allantana ko mutanen jihar zamfara misali saboda haka kaga in aka ce ba a yaba ma bangaren ba za a kalli abin gaba ɗaya a ce a gwamnati ta kasa ba a inda ce nasara shi ne magana bisa fahimta ta amma abin da ya shafi arewa maso yamma gaskiya ba magana nasara ta harkar tsaro kuma ya zama wajibi wani ta tashi tsaye ta magance waɗannan matsaloli kafin ainihin lokacin zaɓe idan ba ni tsammanin mutumin da ke mutanen da suke fuskantar irin waɗannan matsaloli za ka iya ce masu zo su zaɓi wani da su kasa kare su ko ita kasa ba su 'yan sanda ko sojojin da za su kare su duk da kokarin da ake a yanzu amma dai kokarin bai kawo karshen wannan ta'addanci da waɗannan marasa imani suke a waɗannan yankuna ba. dokta mu duba 'yan jam'iyyar nan na PDP da suka shigo jam'iyyar APC kuma yanzu suke barazanar ficewa ya kake ganin hakan zai yi tasiri a sake zaben APC a shekara mai zuwa. To idan muka kalli irin waɗanda suke misali a cikin wasu daga cikin jigajigan wannan tafiya a baya can ko da ba sa jam'iyyar eh, misali lokacin da ba kafa jam'iyyar apc ba eh, shi shugaban kasa muhammadu buhari ya takara a jam'iyyar cpc da antp da app to a wannan lokacin gaskiya kaga duk da haka kasancewar kasancewar duk da kasancewar ba sa tare amma ko bai sa ainihin jam'iyyar janar eh, muhammadu buhari ya kasa cin ko samun kuruwa jihohi irin su bauchi irin su sokoto irin su adamawa da sauransu ba amma ga jihar kwara tun a baya dama akan samu matsala ta wajen samun goyon baya a jaddajen idan gaskiya ban tsammanin in ba ba zaben shekara biyu da uku da ya wuce ba jam'iyyar apc ba ta taba cin ba har bai taba samun nasara a cin zaɓe a jihar kwara ba kuma kaga wannan zaka ce gudunmuwar shi surin su sanata bukola saraki ne ya haifar da nasarar da aka samu a yanzu akwai jihohi irin su sokoto akwai akwai kano jihar kamar sokoto da jiha kamar kano kowa ya san kusan zaka ce duk najeriya ba inda shugaban kasa muhammadu buhari yake da magoya baya dama baya ga yawan kano da kuma karbuwa ko a lokacin zabukan baya buhari bai taba faduwa jihar kano ba ba kuma yana nufin wai ƙuri'un da aka samu shekarun baya a yanzu ma za a iya samu waɗannan eh, shekara uku da ya wuce za a iya samu waɗannan ƙuri'u ba ba kuma yana nufin za a ce gudunmawar mutane irin su aliwa mako misali suka bayar da su gwamnatin buwal da su bukola saraki ko da su kwankwaso don haka ba ta tasiri ba sun taka muhimmiyar gudunmawa wajen samun nasarar jam'iyyar ta a waɗannan jihohi amma abin da ya kamata mu tuna shi ne ko a baya wanda shi Buhari ya sha jam'iyyar lokacin da ya takara a baya sau uku to ya ci waɗannan jihohi saboda haka a yanzu in kuma bani tsammanin zai rasa sai dai fa a tsarin tafiya irin na shugabanci musamman siyasa ta zamani ko mutum ɗaya ne ka rasa asara ne saboda haka idan wasu mutane da suke da faɗa a ji a musamman irin tsarin siyasa na jari hujja da ake irin yanzu da kuma yadda masu kuɗi wanda suka tara suke da tasiri a siyasa wanda kuma ba bambanci a tsakanin jam'iyyar apc da pdp in dai a yadda ake gudanarwa ne harkar faɗa abin da masu kuɗi da masu wanda suke da su ne kaɗai ke da tasiri a siyasar dama waɗannan gwamnoni sun samu dama tun da sun mulki jihohinsu sun kasance su ne suka fi kowa kuma ƙarfi da dukiyoyi a waɗannan jihohi a wannan tsarin wannan siyasa zai wahala jam'iyya ko ɗan takara a ce ba zai samu matsala ba idan ya rabu da irin waɗannan masu faɗa a ji a irin tarin tsarin siyasa wanda kuɗi ke. To idan muka jingina batun tsaro mai nasaba da Boko Haram da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin ke yi a halin yanzu. Idan muka ɗagara gwamnatin nan a bisa mizani kana ganin za mu same ta da wani nauyi? To kamar yadda ka yi magana tun da idan aka cire misali ƙoƙarin da take na yaƙi da rashawa da cin hanci. za mu iya la'akari da irin kokarin da suke yanzu musamman na irin fito da tsare-tsare na raya hanyoyi na cikin ƙasa da kuma yadda suka taso wajen kokarin shigo da tsarin eh, sufuri na jiragen ƙasa wanda aka rusa kusan sama da shekaru talatin in muka ga abin da yake faruwa a sauran yankuna ana nuna mana kusan cewa yanzu an kusa kammala ainihin tashin cikin ƙasa tsakanin iko da ibadan da kuma yadda aka shiryo cewa daga kowane bangare musamman daga uh, lagos zuwa kano da kuma bangaren ainihin lagos kuma zuwa bangarori na kamar kudu maso gabas da kudu maso kudu misali in har aka samu nasar aiwatar da waɗannan tunda an fara ne to ina ganin cewa zai zama to wata manuniya ce ta wajen irin hanyar zaka ce na samun nasara misali kuma ta harka aikin gona da yawa manoma musamman abin da ya shafi harkar noman shinkafa kaga da yawa mutane mun koma cin shinkafa ta gida da yawa za ka ji mutane suna bayanin cewa sun fi cin shinkafa gida yanzu wanda shekaru uku da wuce kuma gaskiya ba wannan sai dai in kana tafiye-tafiye ne kai mai bin wuce in mm. misali kana bin hanyar ka zuwa kano ka zo ko kai ta ganin wannan amma dai misali a yanzu manoma da yawa gaskiya dubbai sun nuna ana yawan bayanai da ke nuna irin samun nasarar da aka yi ta wajen kokarin farfado da aikin noma musamman ta bangaren aikin shinkafa amma kuma in mutum ya la'akari da kuma har yanzu dai misali taki kuma ko a bara misali an samu nasara an wajen takaita farashin shi amma dai kusan za a ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi har yanzu wajen laya aikin gonan misali wanda kuma har yanzu za a ce an samu nasarar ba don ko misali muka yi la'akari da yunkurin da aka yi a baya wajen yashi kogin kwara misali ta wajen har zuwa tashar baro kan kusan yanzu mu ce aikin ya tsaya in kuma ana yi ne gaskiya jama'an Najeriya ba su suke jin me yake faruwa a waɗannan wurare ba wala an nake ba daga yankin muke ba in kuma ana wani aiki to zamu ce ma'aikatar da take da alhakin kulawa da wannan aiki kusan ba ta cika gaya ma mutanen Najeriya abin da ake ciki ba saboda haka ba za a ce in haka aka in misali har aka samu nasarar aiwatar da waɗannan abubuwa za ka ce an samu wani kusan juyin juya halin samun hanyar ci gaba na zamani amma kuma ka ga yanzu matsalar wuta tana nan yadda take illa dai misali za ka iya cewa in ka kalli kamar a siyasar kasashen waje za ka ce tasirin najeriya yanzu ya dan karu da martabar tafiye da a shekarun baya ta wajen yadda ake ganin alaman karbuwa ta wasu bangarori harkar ko diplomasiya da kuma yadda wasu daga cikin wakilan da suka samu nasarar cin nasarar zaɓuɓɓuka da aka rika yi a 'yan shekarun baya shekaru uku zuwa yanzu haka to ta nan gurin ka iya cewa an dan samu an samu nasarori ta wannan fuska din kash ba iyakan tattaunawar kenan ba amma abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a tarbe mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba yanzu a madadin bakon namu dr tukur abdulkadir na kwalejin kimiyya da fasaha da ke garuna sai cuba hiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. firicin da shugaban amurka donald trump ya shayi a kan dangantakarsa da hukumomin leƙen asirin ƙasar ya sake ɗaukar wani sabon salo a jiya talata inda yake tambaya ko hukumar tsaron ƙasar tana farautarsa ne a wani bangare na bita da kullun siyasa da take masa yaman wacce majalisar ɗinkin duniya ta ayyana ƙasar da take fuskantar mummunan rikicin jin kai akwai alamar lamari zai ƙara yin muni majalisar ɗinkin duniya ta faɗa cewa mutane biliyan 22 suna cikin tsananin bukatar taimako kuma rabin su kananan yara ne indiya ta bukaci kamfanin facebook ta hana yada sakonnin ƙarya akan manhajar whatsapp to masu haro da aka mu kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yadda. yanzu a madadin baba ya koma kiri wanda ya tani gabatar da shirin sai ciuba hero diodune wanda ya tsara shirin baki ɗansa sai injinan mu kuma patrick mahmud lalu ke cewa sai an jima a shirin mu hantsi idan allah kai mu